الحمد لله منزل الكتاب ومدري السحاب وهادم الأهزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wannan yi daidai da biyar da watan hudu shekara 2023 a daidai wannan lokaci wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan gari na gusau a cikin wannan jiha ta zamfara muna roƙon allah subhanahu wata'ala بأسمائه الحسنى وصفاته allah ka sa قرآن ya zama إلى قريم gare mu abin da aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon bari da abin da aka faɗa cikin wanda littafi na rahama Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi a'a muna cikin tafsirin suratul ma'ida jiya mun tsaya aya ta 61 za mu tashi aya ta 62 kafin mu tashi aya ta 62 kamar yadda muka bayani abin da ya shafi a yalan gidan malam gwanilu kuma cewa muna buƙatar gudunmawa don a tallafa musu akwai ɗaya sufuli ɗaya bakwai shida sufuli ɗaya uku a ɗaya bakwai sai uku sufuli ma'ana 1760 sai kuma zero sunan account ɗin maki suleiman a wata baiwar allah ta sake aiko da naira dubu biyar ta hannuna zuwa ga wannan account ɗin kuma an tura musu allah ya saka da alkhairi to gana ɗan uwa bawan allah wani annan gashi allah ya saka da alkhairi akwai wata matsala muhimmiya da ya kamata a ce mun fara da ita da asali da kullum muna faɗawa malamai muna faɗa musu cewa da aka kira su aka ce musu magada annabawa Allah subhanahu wata'ala da ya aiko annabawa duk tarin turinsu makasudin aiko annabawa dalilai ne guda biyu dalili na farko shi ana so mutane su gyara su da Allah a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da buƙatar halitta ya ɗauki nauyin kulawa da ita to mutane su san haƙƙinci su bauta mai shi shi kaɗai kas su haɗa shi da kuwa wannan shi ne babbar ajanda ta farko wacce ta fi kowace ajanda muhimmanci ajanda ta biyu shine ana so mutane su gyara alaƙa isu isu yana daga ciki zaka ga abinda Allah bai yarda da shi ba ta fuskar mu'amala bayi wani ya cuci wani shi yasa zaka ga idan wasu suka zo suka ɗorawa abinda mutane yake da wahala akan bayin Allah shi Allah bai dora wa bayi ba sai kaga Allah yana da kishi akan bayi wannan yasa kuka ga wanda zai ci dukiyar maraya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innan da zini ya akulu na amwalin ne ta ma gulman, inna ma ya akulu na fi butunihin nara in an tambaye ka wani mutum ne ya tasawuta a cikinsa yana ci barbaltin a duniya ka ce mutumin da ya ɗauki dukiyar maraya ya tasa ta gaba yana ta ci me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya haka saboda lokacin da mutum yake cikin hali na maraici hali ne na rauni da yana buƙatar ɗauki wani sai amfani da ƙarfinsa idan ne dukiyarsa to kazalika haka ko al'amari ne yake faruwa a cikin ƙasanin lalacewa al'amura malamai suna da gudunmawa da ya kamata su bayar musamman a yanzu da ake cikin watan ramadana wasu na samu suna halarta guraren karatuttuka wasu na samu suna halartar masallatan jima'an da da ba dan ramadan ba ne ba za ka dinga ganin su a irin waɗannan lokutan ba don haka inda ba a kula da maslahar bayi ba yadda za Allah ya tashi annabawa guda biyu annabi Musa da annabi Haruna yace haba ila fir'auna ku tafi wajen fir'auna innahu taga bayan wuce gona da iri da ya cikin haƙƙin Allah sannan akwai maganan cewa fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'azzibhum ka saki banin isra'ila tare da mu ka daina musu azaba hadisi ina ka bi ayatin min rabbi wassalamu ala man ittaba alhuda ba yadda za a yi a haka to haka lamarin abin da ya shafi ƙasa yake tafiya abin da ya shafi lamarin kasa yanzu muna jin ana ta jita-jitan maganan akwai maganan wai za a kafa intirin gwamnati ma'ana gwamnatin rukun kwarya Wannan a iya fahimtar mu da zai biyo baya kuma bala'i ne da masifa zai biyo baya a ƙasar tunda an shirya duk tarkon da za a shirya an tsallake ba za a sake jajibo wani abu na farko tun da aka dawo demokaradiyya tun lokacin obasanjo tun 1999 da ake yin demokaradiyya har zuwa yanzu da nake magana duk wanda ya fito neman wata kujera in dai bai samu ba to galibi cewa yake murdiya aka yi shi yasa aka kada shi bai ci ba mu kuma da sunna idan mutum irga ita ga mulki ko da tsarki ya amfani babu ruwanmu ba ya zama shugaba ba to yaya za a yanzu a tsare rayukan mutane da dukiya al'ummar mutane mu yanzu abin da muke magana kenan to wannan kenan abu na gaba bayan wannan a za ka ga akwai wanda a garinsu adadin polling unit din da ake da shi bai ma sani ba na a ƙasa amma in ji wani ɗan takara da yake so bai ci zaɓe ba zai ce to billahi ma gudi aka yi shi yasa ɗan takarar shi ya faɗi zaɓe da ake demokuraɗiyya wanda duk bai samu yadda yake so ba zai ce mai aka yi ma gudi aka yi haka ake tafiya a wannan tsarin da aka taho yanzu in aka lura 'yan jami'an tsaro kowane ɓangare lokacin da aka ɗauka aiki maganan za a yi zaɓe an sha wahala tsakanin 'yan sanda da sojoji da civil defense da uwa uba hukumar tsaro ta farin kaya wajen abin da ya shafi shige da fice da ababen da za a yi abin da ake da shi ana da akwatunan zaɓe sama da dubu 170 da saba'in da wani abu a najeriya mu duba magani kowane akwatin zaɓe sai fa an gwamnati ta ɗauki ma'aikata an musu tirenin tukunna kafin a tafi zaɓen nan don allah a wa'annan kwanakin a ce da zaben gwamnoni da zaben shugaban ƙasa ko kowane ma'aikacin zaɓi da za a tura bakin akwati mutum uku wanda gwamnati za ta ɗauka a ce naira dubu hamsin hamsin za a kashe a zaɓuka guda biyun nan in ka haɗa naira dubu hamsin hamsin so uku so dubu ɗari da saba'in kuma a ce a nan kashi so biyu A yi zaka ga kuɗi ne na fitar hankali wanda gwamnati ta zo ta narka wanda aka ainihin wato kashe an riga yanzu an yi zaɓe wanda ya ci hukumar zaɓe ta riga ta sanar cewa ya ci wanda ya riga ya faɗi hukumar zaɓe ta riga ta sanar cewa ya yi tsarin da ake da shi wanda yake da ƙorafi bai yadda bai tafi ina kotu kowa ya sani cewa a zaɓe na shugaban ƙasa kowa ya san wanda muka goyi bayan shi amma da Allah subhanahu wata'ala bai ba shi kansa bai ce a tashi rigima ba waziri bai ce a yamutsa ƙasa ba cewa je bi ko haƙƙin shi a ina a kotu in ta tabbata shi yake da gaskiya in an bashi shi kenan in ba a bashi bai yace ya bar ma Allah haka ya faɗa kenan yanzu duk wani wanda yake da ƙorafi yanzu ina ya kamata ya tafi kotu ya kamata ya tafi sai ga shi bayan an ainihin wato yi wannan sai ga shi ana maganin cewa ana so a ba da gwamnatin rukun kwariya tambayar da muke wayanda za a ba gwamnatin rukun kwariyar ku ne za a ɗauko daga sama a ba su ko annabawa su riƙe gwamnatin kwariyar mutane ne kuma 'yan najeriya ne sannan nafsu shi idan an ce an rusa zaɓen suwaye za su sake zuwa su yi zaɓen mutane ne za su sake zaɓen sannan wanda za su sake faɗar sakamakon zaɓen su ma suwaye wani tabbas ake da shi cewa abin da ya faru na matsala a yanzu wanda ake gani gaban ma ba zai sake faruwa ba so abin da yake faruwa muna jin wai wai wai wai ba mu tabbatar ba amma dai mahaushi yana cewa ko balarabe yana cewa al'isharatu ta kullabi in kana da hankali in an maka ishara kana iya ganewa wanda suke bibiyar kafofin watsa labarai kowa ya san kwanan nan fita obi da shi da wani fasko an fitar da wayar da suka yi yana cewa wannan karan fada ne na addini rigima ce tawa ta addini so mu a iya fahimtar mu inda waziri bai samu ba an sanar an ce tinubu ya ci to a yi haƙuri a rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa wanda yake da korafi ya tafi ina ya tafi kotu amma wallahi malamai su zira wa matsalar nan ido da sunan a mutane sun kashe kunzu an gama zaɓe ana gama an shigo ramadana duk wanda aka mai ba daidai ba albarkacin watan ramadana ya zo ya shagaltu da abin da ya shagaltu da shi yan siyasa sun dangoma an tafi ina kuma an yi san to yanzu bayan fadi an riga an gama wannan wahalar saboda biyan bukatan wasu tsirarrun mutane a zuwa ce wai ana tunanin wai a rusa abin da aka yi a dawo wai a titi an sake sabo saboda biyan bukatar wani a tun da dai an riga an sanar an ce ga wanda ya ci domin a bashi a rantsar da shi wanda bai yadda bai tafi kotu kuma mu wallahi a gurinmu wallahi gara ahmad bola tinubu da wancan yau wannan shine ra'ayinmu to haka muna goyon bayan tun da an riga an ci ya tsadar don mun tabbatar yanzu ko an zo an ce za a sake yin wani zaɓe ba wai saboda waziri da bola ahmad ba za a sake zaɓe ba saboda buƙatar wasu ne su yana da kyau malaman addini su gane haka kuma su mayarwa da mutanen su kai kuma a tashi a ci gaba da kiraye-kiraye akan wannan wannan mu shine kiran mu wannan shine wato matsayin mu kuma duk mutumin da yake da hannu wurin ya kawo kasar nan rashin zaman lafiya Allah ke mana maganin shi kasar ta zauna lafiya mu kasar ce ke gaban mu da kuma al'umma tunda Allah ya jarrabe mu ba mu da wata kasa da za mu zo mu zauna in ba ita ba to ba za mu zira ido ba saboda biyan buƙatar wasu ɗaiɗaikun mutane sai an zo an jefa kasa cikin fitina tunda ai an yi tsammanin zaben ma ba za a yi lafiya a gama ba kuma aka yi zaben lafiya aka yi aka gama ta da akwai tsari a kasar na mulki cewa in mutum aka sanar da zaɓe yana ganin an mai ba daidai bai tafi kotu to duk wanda yake ganin an mai ba daidai ba bayan an rantsar ina ya kamata ya tafi ya tafi kotu wannan mu shine ra'ayin mu wannan shine matsayin mu kuma wannan shine fahimtar mu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jiya mun tsaya a ayar wa tara kafiran minhu za mu tashi laula yanhahum rabbani yuna akana makallahu bismillah

Allah ta'ala ya ce laula don me yanhakumur rabbaniyuna wato malaman cikinsu ta ɓangaren wato nasara wal ahbaru da malamai ta ɓangaren yahudu ba su hana su ba an himul ism dangane da faɗar magana ta zunubi sannan wa aka lihi suhud da cin haram sai Allah ta'ala ya ce bi sama yasna'una tun da abin da suke aikatawa in ji Allah subhanahu wata'ala a can a ayar baya ya ce da bi isa ma kanu nan ya ce da bi isa ma yasna'una tun da kaga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa haka da akwai dalilin da zai sa Allah madaukakin sarki ya faɗa ainihin wato haka na farko dai ita laula harfu ta hadijin ne bi ma'anan halla don ina fatar an fahimta da haka mabni na ala sukuni la mahalla min al-i'rab da haka asalin laula akwai ma'anar da take zuwa da shi a cikin harshen ainihin wato larasi da haka a nan gurin zamu ce ta tahdidin bi ma'ana alla ha-ma'anar tawbih don me kuma a ciki akwai ma'anan zargi dan me da haka asalin laula kamar yadda za mu zo mu ji harfu shartin ne ya dullu alimci na ishe iluju da shai'in zairahu wannan shine asalin laula amma a nan gurin laula harfu ta hadidi ya dullu alattaube su bi ma'anan halla mabini na alassuku ne yan ha fi ilin mazari'un ne marfu'un wa alamatu rafi a zammatu almuqaddara alal alifi لأن الألف يتأذر تحريفها سوداك هو إن ضمير للغائبين مبنين على الدم في محل نسب مفقول به مقدم الميم علامة الجمع مبنين على السكون لكن حركت الضم لالتقاء الساكنين الربانيون شين فائل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه نيابة عن الدم لأنه جمع مذكر الثالث وهو معطوف ناك الواو حرف عطف الأحبار معطوف عليه عن قولهم أنا حرف جر قول اسم مجرور بأن وألامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف هم مضاف الاسم أنا نقول مقول به سبود مصدر يعمل أمل في إليه أما أنا نقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السهم da cin haram da suka yi da haka suka ce laula asali harfu shartin ne ya dullu alamtina ishe illoju da zairihi yakan shiga cikin jimloli guda biyu ta farko jimla ismiya sannan ta biyu jimla fi'iliya da zabtintina iskaniya saboda ratayuwar rashin yiwar abu na biyu da na farko kamar ka ce laulal adlu ba don adalci ba na fasar ra'iyya da waɗanda ake shugabanta kowa ya lalace yanzu mai ya hana lalacewar mutane shine mai adalci amma yadda Allah ya ce walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarina me yasa ban zamanto daga cikin yan wuta ba saboda ni'imar Allah da ta riga ta riske ni a farko to wannan shine asali wannan laula tana zuwa a cikin Qur'ani da ma'anan harfu littahdi harafi na kwaɗaitar da kai a kan abu walhassu ala fi'il shi'in da kwaɗaitarwa da zaburarwa a kan abu ya kasu biddukuli alal jimlatin fi'iliya ta wannan kuma da inda ka ga laula biyu in tana nufin attahadidu ne kwaɗaitar da kai a kan abu da zaburar da kai to za ka ga jimla fi'iliya tana biyu baya kamar laula ta stafiru na Allah la'allakum turhamuna da shi yasa za mu ga cewa a nan gurin laula abin da biyo baya jimla ce fi'iliya ta biyo baya yanhahu man na wani abaru an qawlihim himul ism sannan yana zuwa harfin gairu Amin harafi ne wanda ba aiki yake bai fili tawdiha wanda yake fa'idantar da zargi wanda ke banta da fi'ilin madin kamar laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada kaman falaula nasarhum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha sannan laula tana zuwa da ma'anan harfu harfu nafi tana zuwa da ma'anan ma aulam wannan kuma sai kai la'akari da alqur'ani shine idan ya auku bayanta kayan aiki na istisna'i shine illa kaman falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa aw mayunus haka nan laula da ma'anan ma'aulan na ne korewa ne kamar falaula kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi illa qalilan mimman anjina da haka nan gurin da ma'anan ma'aulan na ne wannan shine abinda wato laula take zuwa da shi a cikin abin da ya shafi harshen larabci sannan yana daga ciki harfin yufidu al-istifham al-mutadammin ma'al harafin da ya kunshi suna na tambaya wanda ya kunshi bujiro maka da abu kaman a ce laula sa'altana is'alna dan mai baka tambaye mu baka tambaye mu da wannan jumla ta laula yanhahumur rabbaniyuna jumla ce la mahallalaha isti'nafiya sabon zance Allah yake ainihin wato yi haka malamai suka ce dan menene yasa Allah madaukakin sarki ya zamanto malamansu su ne laulayen hafumar rabbaniyuna ya'ani al'ulama wasu suka ce al-rabbaniyuna ulama'un nasara wal ahbaru ulama'ul wanda haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana haɗawa mun yi bayani akan wannan al'imamu hassan al-basari ya ce an rabbaniyu na ulama ahalin injili da suke da alaƙa da injila wal ahabaru ulama wa ahalin taurati malaman da suke da alaka da attaura to dan me wanda suka ce an saukan musu da attaura dan me wanda suka ce an saukan musu da injila in suka ga ana abin da ba daidai ba cikin mutanen su ba su hana ba cewa a daina yin ba daidai ba to da wannan ne zaka ga wasu ta maganan siyasa suna ganin dan me ba za mu magana akan siyasa ba ma dama siyasa tana da alaka da ran mu farko tana da alaka da addinin mu tana da alaka da dukiyarmu tana da alaka da mutuncinmu wanda duk kaga yana cewa kada malaman addini su yi magana to dan iska ne bai da mutunci shi yasa in dai ka yadda mu yadda ake faɗa ana cewa malamin iyayen al'umma ne to wani ɗa ne zai ce bai kamata uban shi ya ba shi shawara ba ko ya faɗa mai daidai in zai yi abu wannan ita ce magana eh wannan ita ce magana haka mun yi magana kuma za mu ci gaba da magana da izinin Allah in ka gaba mai magana a kan abu to gabarsa ce mai zo saboda Allah ya ce laula yanhaku mar rabbani wal ahbar yadda aka san malanta a da yanzu akwai wa'inda a ta kayan nan da nake sa ganin yake gida ce ko kuwa inda an san malamai a da kawai mutum ya koma zauri ya samu wani guzu ya zauna ya annakiya wandansu ya yi sufurin eh, to malamai magada annaba ke duk wani abu da ya shafa harkar duniya baka sani ba ɗan mata ce sai a nemo wata majanuniya majanuniya wata gurgo-gurgo sai a ce to matan malamai eh, to dole ne sai mun yi modernizing din abu a gane cewa don kana da alaƙa da addini ba ta da alaƙa da harka ta ƙasƙanci ko kuwa Yau da haka shi ya sa da gani na dai kasan cewa yauwa yauwa wanda shi ne abinda wasu ke don eh mutane ba su da adalci ba su suna neman hasana fi duniya sannan suna jiran hasana a ina amma wai in kana da alaka da addini wai abin da kamata kai ka sha wuya a duniya ta haka hasanar ka bari sai an je lahira tukun eh? yanzu mota an mun hau kaso nawa takwas in ka gan mu cikin kaso goma na uzuri wallahi aikin addini muka fita amma sai ga 'yan iska na hawa manya-manyan motoci a gari wanda wani motar su har ya siye ta har ta ƙari a harkarsa ta duniya na ta ƙari. ba a damu da motarsa ba amma wani yana ganin ka cikin mota mai kyau la ilaha illallah shikenan malamai sun riga sun shikenan sun riga sun lalace a gani an shiga gwamnati kullun sai tuhuma kullun sai zargi kullun sai waye kullun sai waye to wannan shi ne abin da ba za mu taɓa yadda da shi ba kuma magana kan duk wanda ya zo da abin da muke ganin ba daidai mane sai mun yi magana wallahi wannan ita ce don Allah ne ce laula ya na hagu min rabbani yuna wal ahbaru an qawlihim al ism wa akalihim su Allah yana zargi kike yi don me yasa in banna faruwa cikin mutane Allah ya ce me yasa malamai ba za su sake su hana mutane ba don me to ko ka ba abinda Allah ya ce ka zauna da shi lafiya lau ko ka tsaya ka biya mutanen gari sai abin da suke so sai ku bata da Allah ya rage maka in kana malami ya rage maka da haka haka al-Imam Hassan al-Basri ya faɗa yace waɗanda suke da alaka da wancan littafin su ne ahalul waɗannan su ne ahalul injil sai yake cewa qala ghayruhu kulluhu fil li'annahu muttasilun bi dhikri al-Imam Abu al-Hayyan a cikin al-Baharul Muhit da yazo yace laula sai ce dan yatadammanu taubikal ulama kaman kwa'itarwa ne amma za ka ga ya kunshi zargi akan malamai wal ibad da kuma bayi ala sukutihim an nahi an ma'asillahi ta'ala dangane da shiru da suke yi ba sa hana mutane saban Allah wal amru bil ma'ruf su ga abu mai kyau da ya kamata al'umma ta yi su ja baki su cewa a yi sannan gaban na ta bayyana da ya kamata su tashi ce kada a yi sai kowane malami ya koma yana jin tsoron mutuncinsa mutuncin addini kuma ko uhu daga lokacin da kai tabbilin mutuncinka a kan mutuncin addini to shi kenan yanzu idan da ana magana cewa wani mutum mai daraja mai mutunci a duniya ya faɗa a faɗa ai ba wani mutum da yake da kima a doron ƙasa kamar annabi muhammad mutanen da ya dinga mayar wa da martani su ce ya ce ai ba ma musulmi ba ne kafare ne a daraja ta ƙarshe ta rashin mutunci a kuma daraja ta ƙarshe ta kima da mutunci amma idan sun yi abu manzo Allah ce mayar da martani qur'ani ya sauka da mayar da martani haka aka aka dinga yi a shekara 23 ko da ba yadda za a yi banna ta zo ta bayyana wani kawai saboda yana ganin shi babban yana da kima kawai a ce a ai bai kamata kai magana ba saboda ai mutuncin ka zai zai shi kuma ga addini mutuncin sa yana wa sai zaman to gaba ɗaya mun fifita cewa mutuncin mu ya fi mutuncin addini da ka na yadda in kara mutunci na ko da addini zai zai abinda muka koma yi kenan mutum yana jin tsoron zagin mutane yana jin tsoron hantaran mutane a'a sai daga janibinka kai iya abin da za ka yi ba da kofar da ya kamata a ce an samu matsala daga gurinka amma shi makiyin gaskiya bi yadda za ka yi da shi to haka za ku yi da shi mai yasa Allah da ya tashi ya ce fa malahum an tadhkiratu mu'ridi mai yasa mutane suke gudu daga inda ake yin wa'azi sai Allah ya ce ka annahum humurun farrat min aswara aswara yana daukan abu biyu na farko maharbi wanda yake lallabawa yayi saldo ya ba a hankali zaka ga maharbi idan a ruwa zai biya harbi dabbobin ruwa wani in ya saka bindigarsa a ruwa sai ya dauko ya sa yayi da waye da kansa ya daure idan yana tafiya a ruwa zaka dauka cewa tarin tirin ciyayi ne suke tafiya a ruwa sai ya zo daidai inda tsuntsayen suke sannan ya kwanta ya ɗauki target sannan kasuwara yana ɗaukar ma'anan zaki wannan shi kuma zaki ɗabi'arsa inda ya dirawa abin da zai farauta da ƙarfi yake zuwa to sai Allah ya haɗa wa'annan guda biyu akwai mutanen da a wajen karatu ji yadda ka ba a hankali wajen usulubi to ƙarya kake ka iya jansu yadda ka gansu haka da ka kyale su akwai waɗanda ko da ƙarfi ka tawo haka za ka gan su kai ne amma kai da kake karanta ba abinda Allah ya ɗora maka shine ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana kai naka su karba ko ka su karba wannan ba aikin ka bane aikin waye aikin Allah subhanahu wa ta'ala ne shi yasa ka ga sai yake cewa wa qala al ulama malamai sun faɗa inji abul hayyan ma fil qur'ani ayatun ashaddu tawbihan min halil ulama babu wata aya da tafi tsanani akan malamai wajen zargi kaman wannan ayar da Allah madaukakin sarki ke magana laula yanhahu man huna dan mai malamai ba su hana su ba da haka ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce ma fil ƙur'ani akhwafu minha babu ayar da take da ban tsoro in dai akan malamai ne kaman wannan ayar saboda ya rage wa malamai in sun ga ana banna ko su fito su hana ko kuma su koma kowa ya tara mutuncinsa ya ce saboda shi ban hane shi ne shugaban kada wannan abin bai kamata su yi magana a kan shi ba a garwa ya a haɗu da Allah tun daga abin da Allah ya ce laula yana haƙu marrabaniyuna wal abaru an ƙaulihimul isma wa akalihimul su in magana ce ake taɓanna ko aiki Allah ya ce don me ya sa malaman in sun ga ana yi ba za su yi su hana ba don me don mai ba za su tashi su hana ba wannan ya rage al'imam ibn jarir tsabari ya ce ya ƙulu ta'ala zikiruhu Allah yana cewa halla yana haha ula illazi na yusari ƙuna fil ismi wal udwa don mai ya zamanto ba su hana wa'annan wa'anda suke gaugawa ba wajen zunubi da cin rashawa a wajen hukunci midar yahudu min bani isra'ila rabbani hum wa hum a'immatuhumul mu'minun sune shugabannin su wanda suke masu imani sai yace wa sadatuhumul ulama bi siyasatihim wa abarihim da shugabanninsu malamai ta hanyar shugabanci da suke musu wa hum ulama'uhum wa quwwatuhum an qawlihim al-ism yani an qawlil kadhib wa dangane da faɗar magana ta kiran ƙarya da suke وذلك أنهم كانوا يحكمون فيهم بغير da الله suna yin hukunci a cikinsu ba da hukuncin Allah ba wa yaktubuna kutuban bi aidihim sai su zo su rubuta littattafai da hannunsu sun mai kuluna hada min hukumin lahi sai wannan hukuncin Allah ne wa hada min kutubi wannan daga littattafan Allah ne ya kula Allah Allah sai ya ce masa fa wailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksubun shi yasa can da ya gama faɗa wa aka zihi riba wa qad nuhu anhu وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين Allah da ya gama sai ce lafinin rasikuna fil ilmi minhum wanda suka kafa a ilimi a cikin su wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal tunda ya kawo yace lakin istidlak yana nuna maka cewa akwai wasu masu karatun da su basu su fita daban sun fita daban ba su yadda wannan rububin da ake sun shiga ciki ba di yadda aka yi rintsi to in sun ga ana banna sai sun tashi sun hana sun ci wannan abin da ake yi ba shi da kyau bai dace ba na haka ibn ashur yace jumla ta labisa ma kanu yasna'un yace musta'anafatun sabon zance ne zammul lisanin rabbani wal ahbar zargi Allah yake ga malaman yahudawa wanda suke da alaka da ilimin at-taura wanda suke da alaka da ilimin injila fi sukutihim an taghyiril munkari wadan yin shiru ga banna suna kallo amma ba za su tashi su hana bannan ba sai ya ce wa yasna'una bi ma'ana yaf'aluna suna aikata sana'antawa da ma'anan suna aikatawa yace wa inna ma kulifa huna ma taqaddama fil ayati qablaha litafannu saboda a tafannin ne ayar da ta gabata aka ce wa mafiyan isa ma kanu fa’alu su kuma malaman aka ce isa ma kanu suna inda kaga da malaman da mabiyan duk sun taru kowa Allah ya yi da aikin da yake saboda su mabiyan suna yi su kuma malaman ba su yi mai ba ba su hana ba wannan ita ce babbar masifa idan Allah na faruwa cikin mutane wannan ita ce babbar matsala yace akwai waɗanda suka ce li anna a adallu ala at-tamakkun fil amali min ya'maluna walla musitir lil qasmi domin kalman yasna'una ita ce mafhumuni wajen samun tamakkuni tabbatuwa a cikin aiki min ya'maluna lamun dinnan ta ainihin wato kasance rantsuwa ce Allah sai ya ce labisa ma yasna'u da haka wannan jimla ta labisa ma kanu yasna'una la mahalla laha silatul mawsul na ma sannan jimla ta yi na ƙuna fi mahalli nasibin kabar kana take Allah kuma ya ce afa man zuyina lahu su'u amali yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikin sa fara'ahu hasana Allah sai ya ce fa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi sai ya ce la tazhab nafsuka alaihim hasarat inna Allah alimun bima wannan jumla ce ta aliriya Allah ya san duk abin da mutane suke sana'anta da ka asalin kalmar sana'a ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci kuwa shi yasa muka yi lakta akan cewa fim sana'a ne ko ifsadi ne a doron ƙasa mutane abinda ba su gane ba akwai sana'ar da ta halatta akwai sana'ar da ba ta halatta ba wanda ai asalin kalmar sana'a ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci yanzu ko wanda suke sana'a ganin suke tun da sun kira ta sana'a to mujalladin kiranta sana'a ku ya halatta komai suka ga dama suna iya yi a cikinta ba haka ba ne haka ne saboda suna ganin ba matsala kuma wallahi akwai matsala inda kai ba za ka ji kunyar Allah ba ka je lahira ya tsaye da kai ce maka min ai am a tambaye mutum an malihi a kan kuɗinka ina ka samu a ce a ɗan fim ne fim sai ka samu kuɗin ka tara kuma fim irin wannan fa da ake yi fa na ga wani malami ya yi magana na manta sai gobe zan zo zan dunna muryar sa'ana sai na ba shi amsa wani malami ne abuja can ya sha yin abubuwa ban taba cewa komai a kansa ba so wannan kenan Allah ya ce kullil mu'minina yabuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'u to wannan sai ya zamanto wa hada qasamun min Allah sama bihi wannan rantsuwa ce Allah rantsi da shi yana cewa Allah aqsama nabi isassani ukana yasna'u ha'ula'ir rabbanin wal aba tir da mummunan aikin da wayannan malaman suke wanda suke da alaka da ilimin at da ilimin injila fi tirkihim nahyal ladina yusari'una minhum fil ismi wal udwa wajen barin ga mutane suna kallo suna ɓanna, amma sai suke hana su wa akalihim su gatin haram karara ana yi amma kanu yaf'aluna min zalika akan abin da suke aikatawa na wannan wa kana al-ulama'u yaquluna ƙurani fil qur'ani ayatun ashadd tawbihan lil ulama min hadhihi aya malamai suna cewa duk ƙur'ani babu ayat da Allah ya tsananta zargi akan malamai ko mafi tsoratarwa irin wannan ayat don me daga Allah yana kallon bayi yana cewa don me kuna kallon ana abu ba ku hana ba ka san ko babanka ne abu ya fara ka dawo ya kalle ka ka ba shi labari abu yana ce maka don me lokacin da kaga an yi kaza maka kaza ba ka san cewa abin da kai baka kyauta ba ko kuwa to in ba rashin kyauta ba yadda da Allah ya kalli malamai yana cewa don me yasa lokacin da ake yin abu kaza ba ku hana ba don me ba ku hana kaza ba don me ba ku hana kaza ba ita hanyar ba ta da daɗi a yi haƙuri inda ka ga Allah ya faɗi cewa ya ladina na bi ayatin lahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil na minan nas an kashe annabawa an kashe alladhina ya'muruna na ithmi minan nas kawai sai ka zo ka ce wai kana so sai ka bi hanyar su kuma wai za ka zauna salim alim karatun yankan jaki a bai taɓa yi ba idan haka wannan shine Allah madaukakin sarki a baya ya faɗa mana cewa min alladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi fa agaraina bainahum al-adawatu wal baghdha'a ila yawm al-qiyamah Allah sai yace wa sawfa yunabbihum Allah bima kanu yasna'u duk abinda suka aikata suka sana'anta Allah madaukakin sarki sai ya ba su ainihin wato labari to ayat da muka karanta jiya da kuma yau abin da ke ciki na fa'idoji abu na farko shi ne. yana daga cikin sifofin nan yahudawa shi ne yin gaugawa cikin nan al'amuran guda uku al'isma wal’uduwan sannan wa akalihi musuhu yin gaugawa wajen zunubi da kuma ta'addanci da al'ummar musulmi da kuma cin haram ba wai isu al'ummar musulmi ba idan ba al'ummar musulmi sai isu isu isu usulan su ma ba su kare kansa ba shi yasa kaga wani gurin Allah ya ce wa id akhadna mithaqakum kuma lokacin da muka dauki alƙawari da kuma muka ce la tasfikuna dima'akum kar ku zubar da jinin junanku wala tukuriduna anfusakum min diyarikum kada sashi kuri sashi daga gidaje kuma aqarrtum wa antum tashadu sannan kuka tabbatar da wannan alƙawarin na Allah kuma kuka shaida an yi haka bayan an yi haka me ya faru Allah yake summa antum haula'i sannan ku dinnan dai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tabaharuna alaihim bil ismi wal udwa kaga suna taimakawa juna ta hanyar wani ya tutu wani sannan da zunubi shi yasa Allah yake wa in ya'tukum usara Fadu wa huwa muharramun alaikum ikhraj in ko mutum yazo yana fursunan yaki bayan ku kuka kore shi daga gidan kuka kunna wutar yaƙi iku iku in kuma an kawo shi a matsayin fursunan yaƙi sai kuma ku zo ku ce za ku farshe shi kuma bayan kun san wannan abin cewa haramun ne shi yasa za mu ga cewa nan gurin da aya ta haɗa abu guda uku a isma sannan wal wal'udwar wa aka lihi musu akwai ayar da ta sake haɗa abu wanda yake na hudun da babu a cikin wannan Allah ya ce wa Manzan Allah alam tara ila allazina nuhu anin najwa baka ga wa'anda aka hana su aka ce musu su daina zuwa yin mitin saboda mitin din ya kunshi kunna tunda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa la ka fi din min najwahu mafi yawancin an haɗa za a yi mitin in dai bai kunshi abu guda uku ba Allah ya ce babu alheri a ciki to su suna zuwa mitin tunda mitin din ya kunshi saɓan Allah sai aka ce su daina yin wannan ثم mai uduna limanuhu anhu sannan sai suka dawo kan abin da aka hana a wajen mitin in sun kira ma Allah sai ya ce wa yata na zaune bil ismi kaga na farko kenan al ism suna yin mitin akan abin da ya shafi zunubi wal udwan ya za a yi ta'addanci ga musulmi ko wa asliyatar rasul da sabawa manzon Allah kaga shine na hudu in ka hada tan al ismu da al'udwana wa akalihi musu sannan ga ma'asiyatar rasuli sabawa manzan Allah wanda ko babu wato al'ismu babu wato al'udwan babu asubu ma'asiyatar rasuli shi kaɗai matsala ne to amma kuma gashi sun haɗa shi yasa Allah yake wa idza ja'uka in sun zo wajen manzon Allah hayyauka bi lam hayyata bihi Allah gaisuwar da Allah bai yadda a yi maka ba ita suke wa manzan Allah ku diba ba ku gani fa wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allahu bima in sun fada wa manzan Allah magana banza sai ce an ce annabin Allah ne in annabin Allah ne dan mai da muka fada mai kada har yanzu Allah bai dauki mataki akan mu ba suna gama magana Allah sai ce hazzum jahannam ai jahannama ta ishe su yaslaunaha fa bi'sal masir sannan Allah ya kira mu yace mana ya ayyuhallazina amanu idan na jaitum in za ku yi mitin wala ta tanazo bil ismi wa ma'asiyatir rasul duk mitin din da ka san ya kunshi akwai zunubi akwai waza a yi wani ta'addanci ne aka kira mitin din akwai sabawa manzon Allah a ciki Allah yake tarkaji wa tanazo bil birri mitin din da ya kunshi da'a da taqwa za a yi wani aiki na nagarta to in an kira ka shi za ka ji sai ce wattaqullaha allazi ilayhi ku bi tsoron Allah da za a tashe ku zuwa gare shi wadda duk wani mitin da ka je ka san wani sharrin in za a kulla ba sai an gari ba sai an tafi kasar waje can a can za a kullo yadda za a kulla a kashe duk wanda za a kashe ga yadda za a yi kullun babban matsalar shine in kun zo mitin ana ganin an kukulle kufa ba wanda zai shigo ba wanda ya san abin da yake ayya za adadin mu nan gurin da muke cikin masallacin nan adadin mala'ikun da kenan sun fi adadin mu yawa to su kuma matsalar shine ba ɗan adam ɗin da yake ya hana su shiga inda duk za a yi wani taro kulillahu asra'u makara inna rusulana yaktubuna na tamkuru ku je ku yi duk makircin da za ku kuna gama su kuma wa'annan manzannin suna kwafi abin da za su rubuta don haka ni akwai wasu jami'an tsaro da suka tallafa ma kansu bibiya ta su ji da me nake tattauna Ya ce wala kun hutar da kanku ni na san akwai wanda sun fi ku kwarewa aiki suna bibiya ta su ne mala'iku kuma na tabbatar da duk maganganun da ne a duniya akwai ran da sai na maimaita su sannan kuma din suna aiki a kanku kamar yadda kuke aiki a kanku wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya alamuna ma taf'alun wanda dama daga cikin rukunnan imani guda shida na farko shine an tu'mina billahi me na biyu wa mala'ikatihi in kasancewa mala'iku suna muraqaba ka duk inda zaka je a duniya da inda zaka shiga balma asali su kadai ke iya shiga inda babu wani mahaluki da zai shiga ba wanda ya siya hana su su ga mutum inda ake su dauki a tandan din ga sa hannun wani ga abin da aka yi su tattara wani mahaluki da ya sai hana su shiga inda za a shiga don kasancewa dama akwai wanda suke maka irin wannan bibiyar sama da bibiyar da dan adam zai maka ai kaga dole ka dinga auna maganganun ka mai zaka fata wala ka in ga an samu kuskure to wannan dama a matsayin mu na mutane Allah ya ki kamala ta cika ga kowa su da shi kadai sannan abu na biyu da ayan nan ta kunsa yana daga cikin musara a wajen zunubi anna man sara a fil ismi duk mutumin da kaga yana gaggawa wajen zunubi da wuce gona da iri wajen ta'addanci ga wani da cin haram da lalazi ya yi kamanceceniya da bai hudu ya yi kamanceceniya da su yanzu kuma irin wayannan ɗabi'un yanzu mun ɗauke su mu ma mun sa makam eh sai ka ji kamar yadda na faɗa daga cikin hikimar nesa za ka ga qur'ani a baya in ya tashi maganar balarabe sai ya faɗi wa ashira tako da danginsu saboda mutum ya yadda in kai ɗan dangin shi ne ya baka kariya gurin baka kariya ya mutu amma ne saboda ɗabi'an mu ta lalace sai ga wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko uba ɗaya ko uwa ɗaya shine mutum na farko da zai fara cin amanarka ba ka ɗabi'an mata ta koma ba eh wanda aka mu ji tsoron Allah yanzu shekaran jiyan nan a nan kan layin kan alƙala a kaduna akwai gidan saman da aka bani labari an kawo wuta da ƙarfi wuta ta kama gobara a daidai lokacin da mai gidan yake buƙatar gudunmawar al'ummar musulmi su kawo mai ɗauki wuta ta kama gidan shi a cikin watan ramadana a daidai lokacin wasu suka mayar da shi ita kuma fursa ce dama ce da za su sace kayan gidan shi haka ba ake yi ba kuma kullum abin da muka iya shine kawai zagin shugabannin a matsayin mutanen banza mu kanmu ba ma yanzu dan Allah kana musulmi a ce wuta ta kama gidan musulmi dan uwanka yana buƙatar ɗaukin a kashe gobara amma a daidai lokacin kai kana ganin dama ce da ka samu da ya kamata ka sace kayansa yanzu fa lalacewar mu ta kai a makabarta fa billahi allazi la ilaha illa hu shekaran jiya da matan nan ta rasu muka je makabarta na ce to mu dai a can a makabarta in an gama yanzu in an zo jana'iza sai ka ji ana cewa to jama'a kowa ya kula da aljihun shi aka ce ayinan nan ma inna kullum fi hali eh ku duba ku gani ba galibi yanzu za ka ga agogo zo masallaci kaga an masa kurkuku agogon da bai wuce dubu ɗaya ba billahi lazi in ba a kurkuku wani sai ya sa shi a malin malin ya tafi da shi saboda lalacewa eh ba haka ake ciki ba bankan masallaci a zo a kwafai wayannan ƙur'anin ƙur'ani dai kaga karanta za a yi ku billahi lazi wani in ya shigo wallahi yana iya sono aka kama mutum ya zo satar takalman mutane daidai lokacin da ake shigowa a yi sallah shi kuma lokacin ne fursa na kayan mutane ya yi gaba eh haka ba mutane aka koma ba cin haram kawai haram ɗin ake nema ta kowane hali ba abin da ba a amfani da shi wajen neman abin da ya shafi haram a yanzu eh, yanzu mu a kaduna ko wani masallaci da aka zo gaba ɗaya bai wuce sahu shida ba to zalibi in an zo sallan azhar da la'asar mutane babu mutane da yawa sai idan mutanen unguwa sun dawo da magariba da isha'i da asuba ne ake samun mutane ranar nan an zo sallah kafin aka safa mai bala'in tsada da aka sa kafin mai bala'in tsada to an zo za a yi sallah wayanda suka zo bi wuce sahu ma wasu sun shigo masallacin kamar za a yi sallah ko da aka gama sun nada sahu uku sun tafi da kafin ɗin masallaci wala lalacewa mu ta kai haka saboda Allah nan ba ma kallon wannan cewa a matsayin matsala ne yanzu duk cikin mutum goma in kai mu'amala ta kuɗi da su da ƙyar kuke wanyuwa da mutum uku lafiya mutum bakwai ba a ƙarewa lafiya tsakaninku da Allah wannan ba ita bace ɗabi'a mu to me yasa ba za mu ji tsoron Allah ba a gyara irin waɗannan ɗabi'u to komawa neman duniya ta irin wannan kowane halin wallahi kamanceceniya ne ne da su nan yahudawa abu na uku wannan aikin aiki wanda yake abin zargi wanda ya stahiqu alaihi fa'iluhu wanda ya tantance mai aikata shi an yi zam a zarge shi shi yasa ga Allah ya ce tir da abin da suke na hudu taramcin magana ta hanyar zunubi da wuce gona da iri da haramcin cin haram sai da kaga Allah ya zargi abin to abu ne wanda yake yana da ainihin wato yin muni an ci akal ne ci saboda shine abin da yafi yawa kada wani ya sarrafa dukiyar mutane ta hanyar da ba su yi ba misali ka je ka kwashi dukiyar mutane shi ka je ka gina gida da ita ko ka sai mota in an yi magana sai ka ce ai Allah ya ce ci ne kuma kai ba ci kai ba gida ka gina ina ka ɗauka wai dan baka ci ba gina ka gina ka sha wallahi baka sha ba ba dai ka amfani da dukiyar mutane ta inda bai dace ba an yi amfani da ci ne saboda ci shine galibin abin da yafi yawa sannan abu na biyar ayan nan tana mana gargaɗi da kashedi da jan kunne dangane da abin da ya shafi neman kuɗi ta hanyar haram saboda Allah ya kira shi ya ce masa suhu da shi yasa malamai suka ce mutum ita ta tsantsan wallahi in ba haka ba da sunan neman abin da zaka ci wallahi sai ka yi hasarar duniyar ka da lahirarka ba shi bane abin da yake faruwa duk wanda ka taba sa shine kawai na neman abinci ina ka fito neman abinci ina za ka neman abinci man rabbuka neman abinci ma dinuka neman abinci man nabiyuka neman abinci wa ma ilmuka neman abinci ba shi bane usulun Allah ka bi kamalan Ali na mangidin ki ga shi ka cin da kanka san kudi ya sa ka shirka yace da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kaka da tufan da ba zai fan bakwai ba yace ka ci ka sha kai kai ba kamar ki tsabari ya karba ka rike tsutsa ta sharba yanzu mai yafi kyau ka zaɓa an ba farami da nafila ba abinda ya rage kenan ya ce in kina maka in kamance tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ci za ka bi shi ka ko amince da ibada ce baka musu ba ka ruko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka yake amma ga kasala sun tsare ka cikin jahala ka nemi sani ga maluma ba abin da ya faɗa ke abu na shida shine babu laifi ka zargi aikin da ake yi idan aikin ya bayyana bigaddin nazari babu ruwanka da waye ki aikata shi ɓannare ta bayyana to fito ka zo ka yi magana a cikin ɓanna shi yasa za mu karanta a can gaba da cikin dalilin da yasa aka turo annabi isa ya zo ya ce allah ya tsine musu albarka aka turo annabi dawo da ya zo ya ce allah ya tsine musu albarka lu'inan lazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika a sau. kanu la ya tana haula an munkarin fa’adu ba sa hana junansu munkari to a kan wannan Allah ya turo annabi isa aka ce Allah ya tsine musu albarka da so kuke ne al'ummar ta zauna ita ma Allah ya tsine mata albarka shi ke nan a koma wai sai mutum ya ci wai tsabarin ka daban nawa daban wannan ana maganan in an mutu ne sai kuma ka hada da wata yi la da zina bala munin khasa yanzu bala'in da ke faruwa a zamfara duk mutanen zamfara ne suka yi saɓon allah da suke ɗibar uba ko akwai wanda su suka saɓa ma allah amma bala'in ya gane kowa da kowa yanzu a najeriya kowa ne yi saɓon allah da idan yau ake cikin hukuban nan ko akwai wanda suka yi saɓon bala'in shesha ko inda ba su ba abin da ake yi kenan ake nufi kenan da haka maganan wai ka ce kabarin wani daban ka bari sai in ka mutu ne ake maganan kabarin wani daban kabarin wani daban abu na bakwai girman mas'uliyar malamai masu karantarwa ya ka Allah ya ce don me yasa malaman ba su hana ba sai Allah ya sanya zargi a kan malaman li'annahum lam ya yaqumu bima ba Allah alaihim min nahy haula'i saboda ba su tashi sun tsaye da wajibin da ya kamata ba shi saka ga Allah yana cewa don me yasa malaman ba su tashi sun yi kaza ba to wallahi malamai kasu ɗauka cewa wai ana magana da wa'in ne ko mu yanzu da sunan rigar karatu muka yi ɗabi'a irin tasu zargin mu ma ya shafe mu ita ce babban matsalar sana abu na takwas da ayan nan ta kunsa wajibin da ke kan malamai shine su tashi su hana mutane dangane da abin da yake na haram ne wanda ya bayyana sai dai shin kuma wajibi ne ga malami lokacin da zai hana abu ya ce dole sai mutane sun shiryu ba wajibinsa ba ne shi yasa za ka ga annabawa in Allah ya tara su zai ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna su annabawan Allah zai tambaye su kun isar da sako za su yi eh, mun isar shi yasa Allah ya hutar da annabi ya yace masa laysa alayka hudahu walakin Allah ya hadi man yasha zai ce masa fa zakir innama anta lasta alaihim bi musaytir a tunatar sai ba wanda zaka tilasta bane ka ce wai dole sai mutum ya shiryu ya zo ya ba Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da mu ga a cikin suran nan a can gaba Allah zai ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa hadaru wa in tawallaytu fa'lamu annama ala rasulina balagul in sun juya ba ba abin da ke kan na Allah ya isar da sako ya riga ya gama ma ala rasul illa Bala wallahu ya alamu ma tubduna wa ma taktumun abu na tara mummunan aikin waɗannan malaman shi yasa Allah ya hada hukuncin da yawa gama garin mutanen dan yace labi isa ma kanu yafalu su ma malaman yace labi isa ma kanu yasnauna tarda abin da suke aikatawa inda Allah subhanahu ainihin wasu wata'ala da shi yasa zaka ga wani gurin yace fa khalafa min ba'alihim kalbu bayan wa'ancan mutanen kirkin sun riga sun wuce wanda suka zo bayan mutanen banza Allah ya ce warisul kitaba sai suka gaji littafin Allah ya kudu na arda na adana suna karɓan kaddara ta duniya Allah ya ce wa ya ƙulu na sayi gufarun na sai ce kuma ai da sannu za a gafarta mana Allah ya ce wa in ya atihim ardin mislihu ya akuzu bayan sun ci haram da sunan littafin Allah in wata kaddara ta duniya ta sake zuwa sai su sake karɓa Allah ya ce alam yi ukar alaihim nisa kulkita dan Allah ba a dauki alƙawarin littafin Allah da su ba Allah ya ƙulu alallahi illa alhaq wa darasu har su faɗi magana da ta shafi Allah sai gaskiya Allah ya ce wadarul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala ta'qilu yasa Allah a gaba sai ya ce musu wal ladina yumassikuna bil kitabi wanda suka yi riko da littafin Allah wa qamus salata inna la nudhi'u ajra al muslimin suka tsira sallah duk wanda suka tashi kokarin su sai an yi jara cikin al'umma Allah ya ce wallahi ba za mu tozarta ladan wanda suke so sai an yi gyara cikin mutane ba na abu na goma da ayan nan ta kunsa ne wato abu na goma da ayan nan ta ainihin wato kunsa ne ya wajaba ga malamai su bayyana gaskiya dangane da kau da kai dangane da abin da ya shafi matsayinsu ko da wannan abin zai bayi zuwa ga taɓa mutuncinsu amma a taba mutuncinka a je a dawo daga ƙarshe waye je kyakkyawan ƙarshe mai kyau Allah da ya koro ba da labarin annabu Nuhu a cikin suratuhu shekara nawa yana wa'azi ɗari tara da hamsin walaƙar arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim an sanatin illa hamsina a ama da aka yadda da Allah ita shi ki ɗauki matakin da ya ɗauka. da ya gama ma manzan Allah labarin cewa ya tilka min anba'il ghaibi نوهيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أما فاصبر ويعقل إن الآقبة للمتقين aje duk a dawo kyakkyawan ƙarshe zai tabbata ne ga masu wa to kai dama nan ɗan kake hari ko tan in dai can ɗin ta kyau to shi kenan alhamdulillah amma can ɗin ba kyau ba to ko nan ɗin ta kyau akwai matsala to shi sa a gurguje za ka ga ko bida'a ce take yaduwa cikin mutane akwai asbabun da isa bida'a ta yadu na farko ko akwai aljahal wal qawl ala Allah bi ghayri ilmi jahilci da fadar magana da ta shafi Allah babu ilimi na biyu akwai ittiba'ul hawa bin son zuciya na uku akwai at-ta'alluq bi shubuhat ratayuwa da shubuhohi ita kuma shubaha ana kiranta da shubaha ne wanda bai yi karatu ba in an kawo ta ganin yake kamar hujja ce kuma ba hujja ba ce lokacin da Allah ya ce wa annabi ya saukar da wahayi ya ce wala ta'kulu min man lam yusra smullahi alayhi wa innahu la fisq duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba Allah ya ce kar a ce to sai mun mushrikai suka zo za su wa annabi tambaya sai suka ce to yanzu mushi waye ya kashe shi waye ya kashe shi Allah ko shi kuma wanda aka yanka a zahiri waye ya kashe shi mutum ko to da wanda Allah ya kashe da kansa da wanda dan adam ya kashe dan Allah wanne ya kamata a ci kaga ya a a qiyasul aula in dai har dan adam zai kwantare yanka a ci to ai wanda Allah ya kashe da kansa shine min babu aula a ci in dai a hankali za a auna ku to wannan ga wanda bai da ka'ida ta ilimi sunansa shubha ba hujja bace amma zaka ga yan bid'a abinda suke amfani da shi hankalin mutane ba dalili na ilimi ba an fahimta yi sannan akwai al-iktimadu alal aqalil mujarrad dogara akan tsantsar hankali sannan akwai at-taqalid wa ta'assub kalilanci da ta'assubanci shi ne na biyar sannan akwai mukhalatatu ahli shirki wa mujalasatu mukhalata zama wanda suke mushrikai ne da zama da su sannan abu na bakwai akwai sukutul ulama idan malamai suka yi shuru suka koyi ilimi wala na cikin sababin da ke sa a ta yaɗa cikin mutane sannan akwai at-tashabbuhu bil kamanceceniya da kafare da koyi da su wanda wannan inda da lokaci yana buƙatar shiri yanzu galibin wasu abubuwa ba da sunan cewa saboda kiristoci na yi bane mu ma aka ɗauko mana aka shigo da shi addinin musulunci sannan abu na tara shine al-i'timadu alal ahadithu dha'ifa wal mawdu'a dogaro akan hadisai da da hadisai na karya kawai mutum ya zo ya gina wata falala ta ba gaira ba dalili a yi haƙuri na ja lokaci abu na goma shine wuce gona da iri akan mutane bayan allah na kirki da ɗaga su sama da matsayin da ya wuce matsayinsu allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh